Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraron mu Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. A wannan shiri na daren yau Juma'a bakwai ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewar babban wakilin tarayyar turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya sanar da cewa kungiyar EU za ta karfafa goyon bayanta na soji ga jamhuriyar Nijar domin yakar 'yan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. sannan za ku ji cewar har yanzu ana ci gaba da cece-kuce tsakanin 'yan kasar kamaru kan gina wani katafaren gidan aiki da shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewar kasar da ya kama sefa miliyan biyu kamar kowace ranar juma'a yau ma muna tafe da rahoto na musamman muna kuma tafe da labaran wasanni amma kafin nan ga hawa sharif da labaran duniya. yau Juma'a shugaba Volodymyr Zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun Rasha da suka mamaye kasar shi. Da yake magana a yau Juma'a a yayin ziyarar da ya kai kasar Czech zelensky ya ce yana tattaunawa kan tsarin samar da makamai masu cin dogon zango da kawayen kasashe da suka hada da amurka ziyarar da zelensky ya kai birnin frog na daga ziyarar da yake yi ga kasashen ƙetare gabanin taron ƙungiyar nato da za a yi a mako mai zuwa yayin da ake sa ran zai buƙaci kawancen kasashen su shigar da ukraine cikin ƙungiyar a matsayin mamba. Ƙungiyar Tarayyar Turai ta EU ta bayyana a yau Juma'a cewa ƙasashe mambobinta sun amince su kashe kuɗi dala dubu biyar da ɗari wato dala miliyan biyar da arba'in da biyar domin bunƙasa samar da makamai ga ƙasar Ukraine da ma maido da rumbun makamai a mambobin ƙasashen nata. Gwamnatin shugaba Biden na Amurka na duba yiwuwar aikewa da makaman bom mai tarwatsewa a sama zuwa Ukraine domin taimaka mata a yakin da take da rasha cewar hukumomin amurka a wani yunkuri da ka iya bataran ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama. a jiya alhamis ne dakarun juyin juya hali na iran suka kwace wata tanka a yankin tekun fasha da aka yi zargin tana dauke da fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya a yau juma'a wato kamfanin dillancin labarin fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na iran sun kame taragon mai dauke da mai tan 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu hukumar sojin ruwan amurka mai lakabin fifth fleet ya sanar cikin wata sanarwa da ya fitar cewa ƙungiyar dakarun juyin jihar musulunci na iran sun kwace sundukan mai na kasuwanci ne da karfin tsiya da ta iya yiwuwa ya nemi shiga da man ta hanya a nan take dai ba a sami wani ƙarin bayani ba a kan lamarin ofishin rundunar sojin ruwan amurka ya ce ko a farkon wannan makon sai da ta dakatar da iran daga kwace wasu tankokin kasuwanci biyu sojojin ruwan suka ce tankokin suna kan ruwan ƙasa da ƙasa a lokacin ɗaya a yankin kogin oman ɗayan kuma yana mil ashirin da ƙarshen yankin ruwan muscat da oman akan hanyar zuwa yankin kogin arabia. A yau Juma'a sakatariyar Bita Malam Amurka Janet Yellen ta fara ziyarar aiki ta kwanaki hudu a kasar China inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya inda ta yi gargadin cewa Amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin China a harkokin tattalin arziki. Da take jawabi yau Juma'a a birnin Beijing ga hukumar ciniki da kasuwanci ta Amurka da ke China. Sakatariyar Baitul Malam ta Amurka Janet Yellen ta ce Amurka ba ta neman rarrabuwa rayuwa a tsarin baki ɗaya na tattalin arzikinta ta ce raba manyan ƙasashen duniyar biyu masu ƙarfin tattalin arziki ba zai yi wa tattalin arzikin duniya kyau ba kuma abu ne mai wuya a iya yin hakan. a yau juma'a ne kuma ake sa ran yalin za ta gana da premier china li qiang da sauran jami'an kasar ta china a birnin beijing inda za ta yi jawabi kan raunanar dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu yalin ta ce shugaba joe biden na amurka ya wato ya kudiri aniyar ganin gwamnatinsa ta zurfafa tattaunawa tsakanin kasashen biyu kan al'amura daban-daban da za ta mai da hankali a kai a yayin ziyarar tata. wata gobara da ta tashi da sanyin safiyar yau juma'a a wani gidan kula da marasa lafiya a italiya ta yi sanadiyar mutuwar mutane shida mata biyar namiji guda kimanin mutane tamanin sun samu raunuka a gobarar a yankin quesadilla na birnin milan mutanen da ke zaune kusa da ginin sun bayyana cewa sun rika hango mutanen gidan ta taga rike da kyalle a hannunsu suna toshe hancinsu daga shakar hayaki tuni dai an fara binciken musabbabin tashin gobara an yi imanin wutar ta tashi ne daga wani ɗaki inda daga bisani ta yadu a jiya alhamdu rundunar sashi na dakarun amurka ta faɗa a wata sanarwa cewa jiragen saman rasha suna gudanar da wani take-take mai haɗari a kwana biyu jere inda suke shawagin ganganci dab da inda jiragen amurka marasa matuki ke gudanar da wani aiki kan ƙungiyar isis a syria rundunar ta ce mun buƙaci dakarun na rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi su kiyaye sau da kafa da ingantacciyar halayya da aka san kwararrun jami'ai da ita domin su mai da hankali ga abin da ke gabansu na jajircewa kan ganin karshen isis sojojin amurka sun ce baya ma ga jiragen rasha da ke shawagi dab da jiragen amurka marasa matukin sojojin na rasha sun kuma rika yin wata wato wasan wuta kusa da jirage marasa matukin na amurka da hakan ya tilasta wa jirgin amurkan ɗaukar dabarun kaucewa lieutenant general alex grantwick shugaban rundunar tattara na sojin saman amurka da ke yankin gabas ta tsakiya ya ce ko a ranar larabar da ta shige rasha ta yi wani abu makamancin haka ya ce ɗaya daga cikin matukin jirgin saman sojan rasha ya yi wani tukin ganganci ta gab da wani jirgin mara matuki na amurka inda ya taɓa farfela jirgin lamarin da ya haifar da cikas ga mai kula da jirgin. Hawa Sharif aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin namu. Babban wakilin tarayyar Turai kan harkokin waje da manufofin tsaro Joseph Borrell ya sanar da cewa kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta karfafa goyon bayan ta na soji ga jamhuriyar Nijar domin yaƙa 'yan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin Mali da Burkina Faso. A yayin kammala wata ziyara aiki da ya kai a Nijar ne ya bayyana hakan bayan tattaunawa da hukumomi a Nijar. Babban jami'in na EU Joseph Borrell ya ce Nijar za ta kasance ƙasa ta farko a Afirka da za ta ci gajiyar irin wannan taimakon don ƙarfafa sojoji da kayan aiki na zamani. Wakilin murya Amurka Hamid Mahmud ya aiko mana da ƙarin bayani. a yayin wani taron manema labarai da ya gudanar a agadas da ke arewacin nijar bayan kammala ziyarar kwanaki biyu da ya kawo a nijar bayan ya tattauna da hukumomin kasar kantoman harkokin waje na kungiyar tarayyar turai joseph Borel. ya sanar da kudirin tarayyar turai na goyon bayan ta na soji ga nijar domin yakar 'yan ta'adda a yankunan da ke kusa da iyakokin kasar babban jami'in tarayyar turai joseph Borel ya ce niger za ta kasance kasa ta farko a afirka da za ci gajiyar irin taimakon domin karfafa sojojinta da kayan aiki na zamani da suka haɗa da harsashe da jirage masu saukar angul ke amfani da su tarayyar turai na tallafawa nijar saboda yunkurinta na tabbatar da demokuraɗiyya da gudanar da shugabanci na gari baya ga karfin hali da sojojinta ke nunawa don magance matsalar tsaro da ake fama da ita a yankin sahel tuni dai hukumomi a agadas suka yaba da matakin na tarayyar turai don tallafawa nijar kin umar ibrahim umaru mai martaba sarkin abzin muna fatan wannan hulɗar da za a kanku da zamanin hulɗa ce wadda yake za ta amfanin talakawa ko za ta amfanin cigaban jihar mu gaba da ta gada Wani zai tsaya bisa fari daban-daban fari na tsaron ƙasa kuma fari na shugaban al'umma cewa da tallafa ma al'umma abin da suke so a tarafiyar komunikin su kenan mutane ta hanyar komunikin su za su gani bukatar su kuma su kuma su taimaka mana a watannin baya-bayan nan dai kasashen turai na yawaita baiwa Nijar kin tallafi yayin da a hannu guda manyan jami'an gwamnatocin ƙasashen turai ke yawaita yin ziyara a kasar ko yaya kungiyoyin fararen fulla ke kallo wannan ziyarar salifu manzo yan kungiyar farar fulla a gadas wagazawa da ake mu ga kungiyoyin mu na farar hula ban maganin amfanin shi saboda har yanzu kaman gani muke yi suna shaƙi mu ne paske mutane ne wanda gaskiya a harkokinsu politikinsu ta yi tamu ƙari, mu dai a harkokin horar hula gaskiya waga zawar su ban mu gane ta tun da har yanzu ba mu ganta ba a ƙas. ita dai nijar da ke zama ɗaya daga cikin ƙasashe mafi talauci a duniya tana fuskantar matsalar 'yan fashi da makami ko ƙungiyoyin jihadi a shidda daga cikin iyakokin ta bakwai da ƙasashe makwabta hamid mahmud murya amurka daga agadez jamhuriyar nijar a gaida hamid mahmud kusan mako guda kenan ana ci gaba da cece kuce tsakanin 'yan kasar kamaru kan gina wani katafaren gidan aiki na shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa na kasar a lok da ya kama sefa miliyan biyu wakilin murya amurka muhammad bashir ladan na dauke da karin bayani wannan al'amari ya jawo cece kuce tsakanin 'yan kamaru da dama bangaren gwamnati da na 'yan adawa zuwa fararen hula da shafukan sada zumunta waɗanda suke ganin cewa fitar da makudan kuɗaɗe domin gina ma ma'aikacin gwamnati gidan biliyan biyu har da ma motar hawa mai tsadar miliyan 120 bai dace ba duba ga yadda ƙasar ke ɗauki da ɗimbin bashi a kanta tana kashe kuɗaɗe ta hanyar da bai dace ba da matsalolin da ke gabanta kamar rashin ingantattun ababen more rayuwa musamman a wasu yankunan ƙasar. Philip Nanga shugaban kungiyar kare hakkin ɗan adam mai takin Amond Avenir. A Kun san irin wahala da mutane ke sha musamman a birnin Duwala a damuna kamar yanzu hakan nan. Ya gwamnati za ta bar gyaran hanya domin ta gina gidan zaman mutum da kusan biliyan biyu na kudin sefa. Charles Jikam dan jam'iyyar adawar MRC. Nous ne pouvons pas parcourir 300 mètres sans tomber dans des nids d'éléphants. Wannan rainin hankali ne. Ku 'yan jarida kafin ku ƙara nan anguwan nan, kun ga irin wahala da kuka sha saboda euh, mummunar hanya. Euh, baya da haka ga matsalar euh, ruwan sha da wutan lantarki ballantana samun kuɗin eh, sayan magunguna yayin da ake fama da rashin lafiya. a gaskiya euh, wannan rainin hankali ne. Euh, Ayan Luke ya samu goyon baya daga jam'iyya mai mulki ta RDPC. Jean-Claude Youth na ɗaya daga cikin magoya bayan wannan ra'ayi Shugaban hukumar tattalin arziki da zamantakewa kamar sauran manyan jami'an gwamnati na da damar mallakar gida na aiki. Yin haka bai saba wa shari'a ba. Saboda haka sai mun ga an fara wannan aiki sannan eh, mu tabbatar da wannan labari. Baya da haka, gadon kun duba wannan takarda da aka yada a yanar gizo-gizo. Babu tambarin wanda wato aka baiwa umarnin kwangilar kwangilar don haka sai a yi la'akari da gaske. Vous, Ba karo na farko ba ne da 'yan siyasa da kungiyan fararen hula ke kalubalantar yadda gwamnati take kashe makudan kudade ta hanyoyi da basu dace ba. Ita kanta gwamnatin kasar ta bakin firaminista na neman rage kudade. da take kashewa wajen ɗaukar ɗawainiyar ministoci da saurin jami'anta. Ga kuma kuɗaɗen da kamaru ke kashewa na matsalar tsaro a arewa mai nisa da arewa maso yamma da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Abun sani a nan shine Iron League ya kasance a matsayi na biyar bayan shugaban ƙasa Fulbiya kuma shine ɗaya daga cikin waɗanda suka fi jimawa kan madafun iko a mulkin fulbiya tun 1983 muhammad bashir laden na muryar amurka daga yawunde a kasar kamaru madalla a gaida muhammad bashir laden masu sauraron mu har yanzu dai kuna tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc a ɗan shakata da wannan. kuma ga rahoto na musamman. Cutar zazzabin cizon sauro ko malaria na kan gaba cikin cututtuka da ke saurin hallakarwa musamman yara 'yan ƙasa da shekaru biyar. Cutar zazzabin cizon sauro yana da kyakkyawan alaƙa da yanayi da muhalli da kuma rashin tsafta ta yadda ake barin wurare da sauro ke hayayyafa su kuma yada cutar. Najeriya na daga cikin ƙasashe da ke kan gaba a duniya inda cutar malaria ta samu mazauni. Cutar ta fi kamari ne a lokacin damina saboda ruwan sama da ke taruwa a kwata da kwanoni da wuraren da ake zubar da shara barkatai. Injiniya Benjamin Gotan shine sakataren ma'aikatar lafiya a jihar Plateau ya kuma danganta yawaitan zazzabin cizon sauron da yadda al'umma ke bijirewa matakan tsaftace muhalli da hukumomi suka sanya. Idan mun shiga cikin gari zaka ga cewa mutane inda gwamnati ta ce ga inda ya kamata a zubar da shara ba shi ake zubar da shi ba. Najeriya yau an ce an eh, kididdiga an ga cewa mun kai wajen eh, miliyan 200 waɗansu ma sun ce ya fi haka. Domin haka abubuwan da ake yi da gwamnati ta take iya yi ita kaɗai ba za ta iya yi yanzu ba ya kamata a hada hannu ne kuma majalisar ɗinkin duniya ta ce duk wanda shi ya kara shara ko ya tara datti ya kamata ya biya domin haka ma'aikata na muhalli na jihar plateau da sun haɗa hannu an kawo mutane wanda za su dinga kwasan sharan nan ko ba za su kwasa sharan nan a kyauta ba domin ko majalisar ɗinkin duniya ta san da wannan ya kamata mutane su biya amma idan ka yi maganan kuɗi sai kowa ya gudu banda wannan kuma gwamnati karan kanta ta sayi inda za a dinga zubar da shara amma abu ɗaya kuma da shike ni ban san ko me damuwar mutanen mu ba sai ka ga mutum an kwasa shara da wuta da garwashin wuta a ciki sai a zo a zuba in an zo an zuba wannan sun kawo ciyayi ne fefa ne menene an hada sai ya kama wuta sai kuma ya sake cinye waɗannan karfe ɗin domin haka ni ina roko ya kamata mutane su sani cewa lokaci ya kai cewa jiya ba yau ba domin haka kowa zai taso ne ya ga cewa idan muna son mu yake wannan cizon tsauro din mu lura da inda za mu dinga zubar da sharanmu so domin haka ni ina da kira ne da babban murya cewa idan gwamnati ta ce ta fitar da abin da zai taimake mu mutane su rungume shi hannu biyu biyu A shekara ta 2019 ne hukumar lafiya ta duniya ta amince da rigakafi da aka kirkiro don yaƙi da cutar malaria. Hukumar lafiya ta duniyar dai ta gudanar da gwajin rigakafin ne a ƙasashe uku na Afirka da suka hada da Ghana, Kenya da Malawi, inda ta ce ci gaba ne da zai magance cututtuka da ke kisan yara, musamman yadda aka hada shi da sauran rigakafi da ake yi wa yara. Dr. Shuet David Danjuma da ke aiki a fannin cututtukan yara a asibitin koyarwa ta jami'ar Jos ya ce rigakafin na malaria yana da inganci wajen yaƙi da cutar saboda masana sun bi duk ƙa'idodin tantance sahihancinsa. Wannan rigakafi ta bi ka'idodi na gwaje-gwaje bisa inda masu doka suka bar zai gwaje-gwaje manguna kamar a ba mutane. an gwada maganin rigakafi malaria nan an same ta tana da aiki ainu kuma ba ta da wani ila a zancen kyautata rayuwar mutane kuma ne tamakawa gwaje-gwajen da aka yi kuma ya nuna yana rage yawan malaria mai zazzabin ciwon sauron mai tsanani don ita ce tana kashe ya mutane yana rage cikin 30 bisa dari kanan yana kawo da cutan sosai kagan kamin nan idan mutum da ciwon soro zazzabin cizon soro sai a yi gwaji asibiti a bashi magani ya tafi amma a yanzu in ka zazzabin za baka magani bayan haka yara jarirai yara kanana daga wata biyar zuwa wata goma sha bakwai a iya ba su nan kuma aka, sa ta za bayar kamar da an saba ba da wasu rikafin na cutukan yaran da ake karba asibiti kuma an yi gwaje-gwaje an samu ba ta da wani ila za a iya ba da dukansu a lokaci daya inda an saba ana bayarwa. Idan na fahimce ka wannan rigakafin kamar na yara ne kawai manya fa ina su kuma za su tsaya musamman wajen samun wannan rigakafin. Eh, kagan yara, amin yara ne sun fi zazzabin ciwon soro ya fi kashe su fiye da manyan yawan masu mutuwa domin ciwon zazzabin ciwon soro nan yara ne da ba su kai shekara biyar ba ko da suke kwanakin nan muna gan yara asibiti wanda sun kai har shekara goma sha suna zuwa da matsalan zazzabin nan su ma za su a ba su a taimaka musu to da yake an samu wannan rigakafi kuma a kwanakin bayan mun ji an kai kasashe kamar ghana da malawi da kenya ita najeriya fa mun yi aikin nan tun 2009 2010 2011 and early part of 2012 masu zirga-kafin who din malura da who din sun so su gane su kara bincike a kanta a gani yadda ko akwai illa idan an ba yara hade da shorar rigakafi da ake ba yara shi sa aka ba wannan kasashe uku an yi gwaji din abunsu don ba za a ba lalai sai an yi duka kasashe afirka ba amma uku da aka zaba nan suma suna da irin yawon soro da cizon soro da zabin ciwon soron kamar da mu a nan amma gwajin a test efficacy na vaccine din najeriya mun har nan jos mun yi muka aiki nan a nan jos malama dokas yusuf lenkat da ke aiki da wata kungiya mai zaman kanta da ke wayar wa jama'a kai musamman mata da yara kan matakan kare kai daga kamuwa da cututtuka ta ce da dama mutane ba sa tsabtace muhallinsu don haka cutar ke haɓaka. a gaskiya mutane ba ma yin abin da ya kamata mu yi domin mu kawo da wannan cutar malaria cutar malaria inda aka koya mana yanzu abin da muka ji ainihin sa a kan maganan datti ne tsaftan jiki tsaftan inda kake zama tsaftan duk inda za ka musamman gidajenmu inda muke zama da za ku yarda da ni cewa yanzu ko ina mun zama masu datti ba a shara kuma ba ma yanka ciyayi a gidan a cikin gidajenmu a wajen gidajenmu muna tara shara bola ko ina cikin gari ma duk ko ina ba a tsafta to inda waɗannan kwayoyin kwayoyin eh, eh, eh, sauron nan suke taruwa kenan su aifa kwayoyin da za su sake aifa miliyoyin sauro su cicije mu kuma yanzu akwai wani sabon sauron wai da aka same shi daga can malaysia aka same shi yanzu da baya ma jin magani kuma yana cizon mutane yana cizon dabbobi yana cizon zai iya ciji dabba ya zo ya cije ka shi yasa eh, cututtuka sun yi yawa yanzu a duniya so ya kamata gaskiya mu lura da gidajenmu tukwanenmu inda muke ajiye ruwa a rufe shi in ba a amfani da ruwa a rufe shi don wa'annan kwayoyi a cikin ruwa ne suke haifa in muna da ma wajen gonaki su poultry su fish farm su menene mu nemi abin eh, maganin da ake fesawa ya kashe cututtuka a jiki in muna ma kasuwa ne duk abin da za mu yi mu yi shi a cikin cikin tsafta masana a harkar kiwon lafiya dai suna kan karfafa batun tsaftar muhalli da daukan sauran matakan kare kai daga cizon sauro da kuma kai yara 'yan ƙasa da shekaru biyar asibitoci don yin rigakafin kashe kaifin zazzabin cizon sauro don takaita mutuwar yara da cutar malaria. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Toma Dalla yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran wasanni. Wasanni a takaice. shugaban hukumar kwallon kafan kasar jamhuriyar kamar samuel eto ya hada wata gasa na neman wanda zai fito zakaran kwallon kafa a cikin kulab-kulab din kasar jamhuriyar kamaru wanda zai wakilci kasar kamaru a wasan da ake gudanarwa na champion league na nahiyar afirka wannan karan dai kulab din kuton ta garwace ta zama zakara anda ta zanto ta farko sai kuma kulab din bamutu da buda ita ce ta zanto ta biyu haka zalika kulab kulob din yawunde ita kuma ta zamto na uku alhaji awal musa ɗaya daga cikin masoya kwallon kafa kuma tsohon dan kwallon kafan kasar jamhuriyar kamaru masu bin diddigin sha'anin kwallon kafa a kasar ya nuna farin cikin sa kan wannan aiki da samuel eto yake yi ga abin da ya faɗa a yayin da muka yi kicibis da shi a filin kwallon kafa da ke birnin duwala abin da zan gaya maka kasan eto eto ya zo ne gyara na kwallo a kamaru don haka turnuwan da ake nan ba wai turnuwa ba ne da yake wani abin da yake pool biyu ne a kamaru na premier division don shaka club shaka pool akwai premier da deuxième yanzu an wasa an gama wasa ake wannan haduwan kamar turnuwa da za a samu jarumi daya wanda zai representan kamaru a waje to bol da aka yi abin da zan ce eh, bol ya yi kyau saboda yau shekara goma sha shida muna da ekip ɗayan da yake dominan football a kamaru shine koton koton football da garwa su suka fito champion kuma wallahi eto ya gyara komai premier dai ya samu kudi jaka miliyan hamsin deziem ya samu ashirin da biyar da troisième tanon da quatrième sun samu miliyan goma goma to a don kuwa wallahi yanzu muna jin daɗin wasan kamaru da kuma an yi ma taro na mayor juwan da mayor juwan in kamaru wanda aka ba da ballon d'or ma duk yau a madadin eto tun da muke a kamaru ba taba yin wannan gasa ba. Masu magana dai suna cewa ba a san tuwo ba sai miya ya kare. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Da wannan kuma muka zo shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. a yau juma'a shugaba volodymyr zelensky ya sake jaddada kiran da a samar ma kasar shi makamai masu cin dogon zango domin kaddamar da hare-hare da kuma kare kasarsa daga dakarun rasha da suka mamaye kasar shi a jiya alhamis ne dakarun juyin juya halin iran suka kwace wata tanka a yankin tekun fasha da aka yi zargin tana dauke da fetur din da aka shigo da shi ta barauniyar hanya a yau juma'a kamfanin dillancin labaran fars ya ce jami'an tsaron juyin juya halin na iran sun kame ta taragon mai dauke da mai ton 900 da ma'aikata 12 da aka shigo da shi ta barauniyar hanya karkashin umarnin kotu. a yau juma'a sakatariyar baitulmalin amurka janet yellen ta fara ziyarar aikin kwanaki hudu a kasar china inda ta yi kiran a samar da sauye-sauyen kasuwanci a kasar ta biyu a tattalin arziki a duniya inda ta yi gargadin cewa amurka da kawayenta ba za su lamunci abin da ta kira rashin adalcin china a harkokin tattalin arziki ba wata gobara ta tashi da sanyin safiyar yau juma'a wani gidan kula da marasa lafiya a italiya wanda ya sanadiyar mutuwar mutum shida mata biyar da namiji guda kimanin mutane 80 sun samu raunuka a gobara a yankin kesa na birnin milan a jiya alhamis rundunar sashe na dakarun amurka ta faɗa wata sanarwa cewa jiragen saman rasha sun gudanar da wani take-take mai hadari a kwanaki biyu jere inda suke shawagin ganganci duk da inda jiragen amurka marasa matuƙi ke gudanar da wani aiki kan kungiyar isis a syria rundunar ta ce mun bukaci dakarun na rasha da su janye daga wannan wauta da suke yi su kiyaye sau da kafa da ingantacciyar halayya da aka san ƙwararrun jami'ai da ita ke masu mai da hankali ga abin da ke gaban su na jajircewa kan ganin karshen isis To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hauwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da wanda ya ba da umarni wato Des da kuma injiniyan mu na yanzu ni Zahra Aminu Fage nake muku